حدثنا هشام الدستوائي عن قتاده عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت قال زيد يتصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد يتمين سحر tare da annabi sallallahu alaihi wasallama thumma qumna ila salati bayan mun yi sahur sa'an muka tashi zuwa ga sallah sallar me sallar asubahi qala sai yace qultu sai nace kam kana qadru zalika nawa ne adadin haka Ka san lokacin su ba sa lissafin da awanni da mintuna don lokacin babu agogo su sahabbai da shike ma'abuta karanta ƙur'ani ne da sunna to sai da a kwatanta maka tsawon abu da adadin ayoyin da ake karantawa na alƙur'ani sai ya ce kam kana kadru zalika ƙala ce kadru hamsin na aya ma'ana tsakanin barin sahur da yin sallar asubahi an gane ko ba wai da kiran sallar ba da yin sallar shi da gwargwadon ayoyi hamsin kaga idan aka samu mai karanta alkur'ani ya zo yana karanta ayoyi wa'inda ba gajeru ba ba dogaye ba tsaka-tsaki sannan kuma ya zanto ba mai saurin karatu ba ba mai maɗin karatu ba tsaka-tsaki to minti goma zuwa sha biyar kenan kamar ka kimanta tsakanin barin sahur da yin sallar asuba gwargwadon a karanta ayoyi hamsin hadisin waye wannan kar ku manta hadisin zaidu dan sabit to ku riƙi wannan hadisin ya nuna kenan da barin sahur da ketowar alfijir da sallar asuba gwargwadon ayoyi hamsin sai hadisin gaba imam turmizi ya ce haddasa na hannad قال حدثنا وكيع عن هشام bi nahwihi Isham ya rawaito hadisi makamancin wannan illa annahu qala sai da shi ce qadru qira'ati 50 aya gwargwadon karanta ayoyi 50 kawai bambancin da wancan wancan qadru 50 aya na ruwayar Zaid dan Sabit wannan ruwayar kuma qadru qira'ati 50 aya an ƙara qira'a can ko da ba sa kira'a ba za ka ari wannan kira'ar ka kaddara shi a can qala sai ce wa fil babi an huzaifa a babin nan na abin da yake magana da yin sahur da barin sahur ɗin, akwai hadisin huzaifa dan yaman kar ku manta wannan cewa da barin sahur ɗin annabi da sallar asbahi kumna ina salat ta da kama ka san wasu sai su ce daga barin sahur ɗin zuwa kafin zuwa alfiji ta ta ayoyi hamsin a'a a nan ya ce ta sahar na ma nabi sun makum na ila salati kenan tsakanin barin sahur ɗin da ta da kama kaga ba wai daga ketowar alfijir kan in alfijir ya keto ana kiran sallah kuma ana dan da ranar lokaci kaɗan kafin a zuwa yi sallah to amma a nan ka ji an ce maka akwai hadisin huzaifa ko to ya ce wa fil babi an huzaifa to wani hadisi na huzaifa shi kuma asalin yadda yake imamu tsahawi ne ya kawo a cikin sharhul asar ya kawo wannan ruwayar a cikin sharhul asar to bi littafin sharhu ma'anil asar daga ruwayar zirru dan hubaish zirru dan hubais a irin lokacin azumi sai ya ce ta sahartu na yi sahur a gida ne zirru ina ganin lokacin barin sahur ya yi man ɗalaktu ilal masjidi sai na kama hanya zan tafi masallaci don sallah sai ya ce famarartu bi manzilin huzaifa sai na bi ta gidan waye huzaifa ɗaya ma shi na da ake ce maka wa fil babi an huzaifa yace yana zuwa gidan huzaifa dan yaman fala sai huzaifa yace mun eh, eh, a lokacin kai fa dakhaltu alai sai na shiga wurin sa fa amara bilik likhatin sai umurni a samu ragoma mai nono in ka ji likha jam'i lika shine ragoma wacce sabon haihuwa ta haihu tana shayarwa ka tana da yawan mai nono to sai huzaifa ya ce a tatso nono a raƙuman nan mai shayarwa fa ba ta aka tatso wa bi qidrin fa sukhina sai umarni a aza abu a tukunya a dama musu wani abu a dama aka hura wuta aka aza tukunya kaga shi ba kar ku manta shi zirru dan ubai shi a ganin ya gama mai ya gama sahur har ma ya kama hanya zai zai masallacin sallah na asu to kun ga ya biyo ta gidan Huzaifa sahabi an gane ko to shi kenan a nan yana zaune a gidan shi Huzaifa Huzaifa ya saka tatso nono ya saka aza tukunna a wuta kuma qala sannan sai ya ce kul ka ci, Huzaifa ke bismillah mu ci abinci mu sha nono zirru ya ce sai na ce in ni uridu som ni fa na fito da niyyar azumi sai zai faɗin ya mana ya ce wa ana uridu som ai ni ma yanzu azumi nake so na yi safar zan <laughs> shi da kenan sai zirru dan hubaish to ai yanzu da sahabi yake ya zo ƙarshe wajen ɗaliban annabi ko sai ce sai muka ci abincin sun masharif na muka sha nonon sun ma'atainan masu da muka zo masallaci ba wa kimatin sai aka tsaye da sallah ba ida da sallah sai huzaifa ya ce haka za fa alabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw sana'tu ma rasulillah haka nayi tare da annabi ni ma na taba daukawa na gama sahur na zo gida ne kuka yi sabon sahur in ji huzaifa sai na ce bayan sallah asbahi ne sai ce ba da subhi eh bayan dai asbahin ta shigo Kaira an anna shamsa lan tatlu sai dai rana bata bullo ba wannan hadisin ruwayi na sa'ida to kaga shi wannan ruwayar huzaifa kuna ji da ya da anan yadda ya sahur har ma akwai akwai ruwayo da yawa banda nashi na sahabbai wani zaka ji akwai asarori da yawa wani zaka ya zo masallaci yana sahur ya ji ana kada kama wani ya zo masallaci ma bayan kammala sahur ya ci abinci ya zo masallaci ana cikin sallah an yi raka a ɗaya akwai rijiya a bakin masallaci ya ja ruwan ya sha kafin ya shiga tsawo an gane ku to waɗannan ruwayoyin da asaratin in ka jingina su da ruwayar zaidu dan sadi wanda yake nuna tsakanin barin sahur da ta da kama gurgudan ayoyi nawa hamsin sai ka kamar sun ci karo ina fata an gane to anan malamai sun tattauna wannan mas'alar da faɗi sai dai kawai amsar da za mu bayar mabuta ilimi suka bayar suka ce wannan ba ko da yaushe wata rana annabi yana sahuri ya kammala da wuri wata rana kuma ana iya makara sai a yi yankin ina fata an gane rana rana ne yadda ta kama ba mamaki ka taso kafin tora alfijir saura minti talatin saura minti ashirin kana iya cin abincinka na ce to ka tashi kafin tora alfijir saura minti biyar kai ko cin abincinka minti goma to tun da ka fara cin abincin kafin tora alfijir to ko da ya fito kana iya karasawa ya halatta amma ka fari yin sahur ɗin bayan ketowar shi ne abu na ke sannan kuma mu gane wasu sai su je su duba yaushe alfijira yake fara ketowa wai sai a bar sa babu hadisin da yake in ya fara ba ayar da ya fara misali idan alfijir ya fara ketowa kafin ya gama ketowa gaba ɗaya yana kai minti goma yana kai minti sha biyar ko ashirin to duk lokacin sahur don abu da ƙur'ani ce wa kulu wasu rabu hatta ne ya tabbayyana ya gama bayyana خيط الابيض من الخيط الاسود من aswad اما بعد حتى بدا ce hatta bada'a bi hatta bada'a ya tabayyan hatta bidayati tabayyuni khayd al a'a bai ce har sai ta gane sai sa ce kana shakka ta bayyana ko ba ta bayyana ba Ba ta bayyana ba dan da ta bayyana da me za ka yi shakka ba ina fata kun gane wannan bayani saboda haka eh, kar a tsananta da yawa ko da mutum ya taso an gira sallah amma ya duba a yanayin yadda aka tsara alfijir yana fara ketowa karfe kaza amma yana gama bayyana da minti kaza sai farka ko da lada ne ya gira sallah amma ya gaba ta gama bayyana ba ɗaya ne sai ya sauko tunsa za mu zo ƙarshe in tambayan ku bai shiga ba sai ku yi tambaya. Kana Abu Isa hadisu zai dubi sabis hadisu Hassan Sahi wa biyu ya shafi'i wa Ahmadu Isa in za malamai ba sun fi son da akira su hul jin kika sa. Akwai kamar ah, Ibn Jarirul Babri a tafsirinsa idan mutum ya koma hatta ya tabayyana fa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad da da ya ka asari da yawa na sahabbai tabi'ai magabata ga wani yana sahur din ma yana kammalawa zai zo masallaci ana raka'a ta biyu wanda raka'ar farko ana iya karanta aya hamsin asubahi aya ɗari ina fata an gane wani yadda na gamu sai ya zo baki masallacin ma ya sha ruwa ai raka da ya shiga samu ne ina fata an gane saboda haka su ba su tsananta shi yadda za ga wasu na tsanantawa ba wani sai ce idan alfijir ya keto ko da minti ɗaya in alfijir ya keto biyar biyar da minti ɗaya ka sha ruwa azumin ka ya ɓace wannan ba gane shi kana iya kammala sabo an yi kira asubahi sai ka tuna ba ka sha magani ba kana da maganin da kake sha ko ba gaba har yanzu da sauran duhu duhu sai ka sha an kira asubahi kanin ka fita masa sai ah ba sha maganin nan ba sai ka ɗaura ka sha <laughs> wannan kenan za mu ji asarori da yawa a gaba baka mataka sai dai kawai ba a son abin kuma ya zanto sakaci a wuce gora da irin jama'a ka qur'ani ya baka dama ne fa kulu washrabu ku ci kawai ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl wannan kenan باب ما جاء في بيان الفجر باب بيان اللي زوج ميدا بينا الفجر حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمري قال حدثنا عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق ابن علي أن رسول الله قال كلوا واشربوا أبن لي ذات قال القرآن على النبي فلا حديث القران فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط عن أحاديث ما النبي تقول كلوا واشربوا كتب شاء ولا يهيدنكم الصادق المسئد وكلوا واشربوا hatta ya'tarida lakum al-ahmar kun san jama'a alfijir ya kasu gida biyu fa keto alfijir akwai alfijirin ƙarya akwai alfijirin gaskiya alfijirin ƙarya za ka gaba kawai yayi haske amma sai tafi siriri saboda haka akwai alfijirin ƙarya akwai alfijirin gaskiya to alfijirin ƙarya to ba a barin sahur da shi adan zai maka bayani manzo Allah ya ce kulu washrabu ku ci ku sha da a Ramadan ko in kuna da niyyar azumi wala yahidannakum wala yahidannakum kada ya tsawatar da ku don wala yusjirannakum ne yake kada ya tsawatar da ku wala yahidannakum kada ya tsawatar da ku kada ya hana ku kada ya kange ku as-sati'ul mus'idu to alfijirin ƙaryar shine as-sati'ul mus'idu kada alfijirin ƙaryar ya hana ka cin abincin sa, an gane ko yana nufin la tanzaidu lil fajr al mustatili fatamtani bihi an sahuri fa innahu subhul kadhib kun san idan ka tashi kafin alfijir ya to na gaskiya ne in ka kalli gaba sai ga wani haske ya tafi siriri siriri har sama shi ne wanda annabi ya ce innahu yadhhabu mustaqilan ko mai ruwa ka zanabi sarihan ko sirhan kamar jelar kerkeci ko kura tana tafiya siriri sama to kada ganin wannan hasken ka ta alfijir ya ke an gane ko shi yasa wani lokaci galibin suna gina asbahi su haka sai ga ayin sallar asbahi an dade kafin rana ya fita an dade kafin rana ya fita saboda haka annabi ce yana tafiya siriri dogo to wannan shine alfijirin ƙarya Shake ake kira as al-musidi me as-saidu shine da siriri ya tafi sama ya tsaye shine as abin da ya bullo da kasa siriri ya sama al-musidi ya hau al ya hau ina ya hau sama daga sa'ida ya sadu ya hau sama wa kul washrabu ku ci ku sha hatta ya'tarida lakum al-ahmar har sai jaja ya bijiro mu, ma'ana alfigirin gaskiyan zai keto ne ko da fari ba kamar florisa ba yana da sarkin jaja sannan zai fashe ba dogo aka zai ba zai baje a gabas mafitar rana ɗin to wannan shi ake barin alfijir don me eh, ake barin sako da ya keto saboda haka wasu suna shagaltuwa da wancan hasken na farko din to wani ba shi ne keto alfijar. ba shi ne keto alfijar. shi ya sa na yi la'akari da asubahin kamar makka da madina a yanayin agogonmu in ka kwatanta da agogonmu suna sallar asubahi wajen karfe shida shida da minti uku ko da minti biyar sai ya sallar asuba in kwatan kwatanta shi to ka ga mu biyar an gane ko kuma wani lokaci za ka ga mu muna gaggauta asubahin da wuri kuma ya zo karatu ɗan fitil aya biyar an yi tsaye ruku ko ba ka ba to ko da su annabi din za ga suna jinkirin asubahin Eh, ko da suna san maza su bayin sai ka da kan ta aya ko ba ga bane to kaga alal aqalli sallar asbahi sai a yi minti ashirin ashirin da biyar a zamanin sa mu ne sai minti biyar da tare gama da sallar da wurin da watsewa to menene amfani sa an kai su can can sai masallacin annabi za a zo cikin duhu duhu a yi sallah gari ya yi haske an gane ku saboda haka dai jama'a eh, wannan musamman tun da yanzu an doshi ramadan da yawa za ga wanda zai fara wannan kangin zai farka kawai wani ma lada ne unguwansu ne mai zafin kai sai kira sallah kawai sai ga mutum yana jin wace zai zarce haka don wani lada ne ma fi da ya karanta kawai zai tashi ya asuba ya kira sana asuba ya ta wake wakensa ya ta wake sa. to kai ma ya kamata ka yi la'akari da ke to ko musamman kalanda suna suna da taimako musamman wanda yake bayanin yankin wurin ko sai a fahimci kalanda time da take bayarwa fara ketowar alfajir ko kammala ketowar in farawa ne to wani bai wanda ya tashi ta fara da ta fara bayyana daga gaskiya ta fara ba ta gama bayyana ba sai ya samu kansa ya ci gaba da yi ta bayyana bai kammala ba sai kammala da wuri ko da bayan ta bayyana don haka magana raji ka ji alfilin da zai keto ba kana kan sawa aka kira sallah ka ci gaba da sawa ko ka ji ana tada ya kama ka karasa ka kwankwadi ruwa sai dai kada ka yi maɗi zo ka eh, eh, eh, ka yanke zo ka yi sallah ka قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وابي ذر وسمره قال ابو عيسى حديث طلق ابن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم ابن ما بوتا suke aiki ايكي shi ba a haramtar wa mai azumi ba jama'a al'akru ci wa Surbi da sha hatta ya kuna alfajir ahmar sai alfijirin da yake da sirkin jaja a haskensa almotaridu ya bijiro ya baje a mafitar rana wa bihi ya ƙulu matu ahalil ilmi wannan shine maganar kusan ɗaukacin ma'abuta ilimi jama'a mabuta ilimi da yake nufi shan mubaraka ya ce ana nufin min ashabin nabi wa tabi'in daga sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da sauransu sun kafa hujja da hadisai marfu'a hadisai ingantattu cewa sai alfijirin gaskiya ya kammala bayyana kafin ake barin cin sahur ma'amar da suleiman da amash da abu mijlas da hakan ibnu utaiba sun tafi akan ila jawazi tasahuri malam tadlu ishams sun sun yi sakacin yayawa sun ce ya halatta mutum ya ci gaba da yin sahur muddin rana bai fita <laughs> ya ci gaba da yin sahur muddin rana bai fita ba in ji ma'amar da suleiman da amur da abu mijlas da hakan ibn utaiba suka ce malam tadlu ishams yana kana iya samu a irin agogon yanzu biyar biyar da rabi duk za ka auren su sun kafa hujja da hadisin Huzaifa dan Yaman wancan da muka karanta an gane ko wanda zurru dan Ubaish ya kama wa Huzaifa dan Yaman ziyara lokacin ya ratse ya kammala sahur ya tafi waje da asuba a masallaci don lokacin an kira na biyu zirru ya ratsa gidan huzaifa a lokacin huzaifa ya tatsa musu nono aka aza tukunya suka ci abinci suka sha nono ko dukkan su biyu suka fita da azumi kun ji wannan bayanin wannan ruwayar na shi huzaifa turmuzi ma ya inganta shi ya ishara zuwa gare shi wanda ya kai turmuzi ya ishara zuwa gare shi ɗazu ibn hazm az-zahir ya samu daga al-hasan al-hasan kullu mamtaraita kul mamtarait kul mamtarait ka ci gaba da cin abinci kana shan kana cin abinci ko ka tashi kana shakka alfijir ya keto ko bai keto misali kuma baka da agogo kuma daidai lokacin da yanzu ka tashi baka jin kiran sallah ko ba gaba yace ka ci abinci ka sha ruwa muddin kana shakka ina fata an gane muddin kana shakkan alfijir ya keto ko bai keto ba ka ci abinci ibn azmu zai ya samu daga alhasan kul mamtarait an samu daga ibn jurayj yace na gaya amma aba ibn abi rabah babban ɗaya cikin manyan ɗaliban ibn abbas ayukrahu an ashraba wa ana fil baiti la adri la alli asbah shin an kine in sha ruwa a gida ni ban sani ba gari ya waye ko bai waye ba alfijir ya keto ko bai keto ba na kasa ganewa sai ce la ba su bi zalika babu laifi huwa shakku shakka ne shi cin abincin sahur din sunna ne don umurni wa kulwa shirau ko da halal ibaha umarni aka ba sannan ko alfijir ya ceto din to kaga wannan an ce ka dakatar ne to baka da tabbacin lokacin wajin yi, sai ka ci gaba da ibaharka ka ci ka kunji ibnu abi shayba in ka dubi musannaf na ibnu abi shayba nasa kenan yace haddathana abu muawiya an al-amash an muslim qala lam yakunu ya'dun al-fajr fajrakum inma kanu ya'dun al-fajr alladhi yamla'u al-buyut wa turuq yace magabata salafus salih ba kirga alfijir ba irin alfijirin da ku yau don zafin kai sai ku ta alfijir ya keto su ba sa irga wannan cikin alfijir me suke ɗaukawa a matsayin alfijir inna ma kana ya'udduna al-fajr suna irga su ta al-fajr ya keto alladhi yamla'u al-buyut wa turuq irin wanda koda babu nefa kuna ji babu hasken wata hasken al-fajr din yana haska farfajiyar gida da titi sai suke irga shi a matsayin al-fajr ya keto da ba za su yi safar ina fatan gane wannan an samu daga ma'amar ya kasance yana yu'akhiru sahur jiddan yana jinkirta sahur kwarai hatta ya kula jahilu wai har ma ya samu wani jahili sai ce la soma lahu wannan ba shi da azumi yanzu zai sahur wannan ba shi da azumi wa'annan kaɗan daga cikin asarori da shan mubaraka kore ka a cikin tuhfa sharhan shi turmuzin yana bayani karkashin wannan babu ma ja fi bayanin fajr har ya kara da ibn munzir ya kada isnadi sahihi daga ali dan abi talib annahu salla subha ali dan abi talib yayi sallar asbahi ثم قال bayan an mai sai ce al'ana shine yatabayyanu al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yanzu ne za a bambance farin silili daga bakin silili an gane ko ko karka manta ba daga aka kira su bayan aka yi sallah an kira ta sun ba da lokutan da ake bayarwa don masu alwala masu fitowa masu lalurai ko da aka zo ya ja dogon surori ya kammala raka biyar sallame ya ce yanzu yanzu na kira alfijir ya gama bayyana khaidul abyad min al khaidul aswad wannan aka hana ka cin abinci sannan an samu da isnadi ingantacce daga salim dan ubaidi al-ashkari wanda yana da suhba da sai na abubakar eh, eh, sahabi ne shi lalle abubakar na siddiq ya ce ya gaya wa shi sai na abubakar ya gaya salim dan ubaidi al eh, fa andur ka duba كفتا dalal al-fajr al-fajr ya geto ne سنة أبو بكر yana صوم qala ta fa nazartu sai na duba sama ta sai na zo fa qultu sai na ce kad yadda wa sada yayi fari haske ta ta ciriri sama can abubakar ya ce ka sake fita ka duba can sai ya ce ya baje haske ya cika ko ina ya ce al'ana a yanzu ko lokaci ya yi abligni sharabi ka iso ka iso min da abin sha sai dai ya gama bajewa ba yi to a iso mu da abin sha na aka kawo masa abin sha ya kwankwada da sunan sauran saboda haka abinda menene hikimar kawo yana asarorin domin a tabbatar da sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jinkirta sahur ba a so ka yi zaccen kololo da ƙarfe hudu ka yi kyau. hudu zuwa hudu da rabi ka jinkirto wani ba za ka gani shi nan fa ya kammala can sai ga ga ɗan kunu yana kwaɗayi yana ji yana gani ba zai kwankwaɗo ba wannan ma ba a ma yi sallar asuba ba saboda haka wani asarorin za su warware maka wayar maka kai musamman ka je ka ɗauki tafsiri na ibnu jarir tsabri bayanin sa da asarori da ya kawo sama da arba'in ko wani abu makamanci haka ƙarƙashin faɗin Allah wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ila al-fajr حدثنا حناد من دار التابع ويوسف بن عيسى منذ متن كنا قال حدثنا وكيع عن ابي هلال عن سواد ابن حنظله هو القشيري عن سمره بن جندب qala samura dan jundab ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace la yamna annakum min suhurikum adhan bilalin kada ya hana ku cin abincin sahur kiran sallar waye bilal wala al-fajr al-mustaqil ko alfijirin da ya tsawo keto alfijirin da walakin alfajru almustatir lalle alfajiri mai tarfafi mai bazuwa ya kafin da yawan kana sharu mustatira mai bazuwa fil ufu asarin samaniya shine keto alfijir ala bu isa hada su hasan saboda haka jama'a abinda ake so a sanar da kai idan eh, idan ladani yana kiran sallah ne daga farkon fara keto alfijir to kiran sallar sa kada ya hana mutum yin sahur an ji ko malam musa eh don ku yan bazanan kuna son ku ci kifi sosai wannan kifi babun ma ja a fi tashdidi fil ba lis-sa'im to mun gama da bangaren sahur jama'a bayanan da yazo duk da dai can gaba za mu koma ko falalan yin sahur yanzu lokacin sahur aka yi maka magana bayanin da yazo game da at-tashdidi fil ba, tsananin tsananta gulma lis-sa'im ga mai azumi an tsananta laifin yin gulma ga mai حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن البنكري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور من ذا الله يتوان بيبر مغنى الزربة ولا عمل به ببر أيكي دا زربة وليس لله حاجة باب روان الله bi an ya da da aman huwa sharaba don ya bar abincinsa da abin shansa akwai ruwaya da imam bukhari ya kare man lam ya da qawla zuri wal amala bihi sai ya kara da wal jahal to wannan me ake nufi da zur magana zur shine ƙarya shine maganar zur yadda ya zo cikin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani imamu tsayib ya ce in an ce zur alkadib wal buhtan ƙarya da kirkira da yarfai kana da azumi amma kai wa mutum sharri bai yi luwaɗi baka ce yayi luwaɗi bai yi sata baka ce yayi sata bai yi baka ce yayi yayi ka ce bai yi ba to babu ruwan Allah din falaysa lillahi haja Allah baya bukata Allah ba shi da bukata dan ya barci da sha ba wai ko in ya barci da sha kuma kuma ba wai ko ana nufi in baya gulma Allah yana buƙatar azumin sa ai azumin me zai kare Allah walan tablugu nafi fa kan wun to kenan ko da yake babu ruwansa ana nufin ba zai karba amma dai shi Allah dama ko ya kafi ibada na da ibadan kai ba bukata yake yi ba shi ba mabukaci bane shi al-ghaniyul hamid ana nufin ba zai karba ya bada sakamako ba an gane ko amma ko da kayi mai kyau ba wai ana nufin Allah yana buƙatar azumi a'a ba wai yana buƙata don zai karu da shi ba a'a zai ana nufin zai karba ya ba ka sakamako ibnu babbal ya ce fa ka fahimci ayar a kife don ba mamaki wani ce to kenan ne abin da na fahimta hadisi ni wane ko ni wacce ina da yawan gulma sai yana da yawan gulma kenan an dauke min Ka kaza wanda bai fahimta ba ka zai ce dan Allah ya ce don manzala ta mallame da kauna zuri wal amala bihi fa laysa lillahi haja Allah baya bukata da haka in ka san zaka yi gulma in kin san zaki yi gulma kawai ka ci gaba da gulmanka an gane ko amma ka ci ka sha ba sai ka yi azumi ba ba haka ake nufi ana nufin girmama hanin ja maka kunne da tsoratarwa kamar wani hadisi da ya zo ba ifi wanda abu dawud ya kawo sunan hadisi na dubu uku hadisin abinda hadisi ke cewa man ba alhamra duk wanda ya san zai sayar da giya fali shakkashil khanazir to ya riƙa yanka alade yana ci to ai ba wai hadisi ne yake ka riga yanka in zaka sha giya ka hada da alade ba ana nufin dai tsananta hana ka shan giyan ake so ai amma wanda ya sha giya kadai bai ci alade ba da wanda ya sha giya kuma yana cin alade ai wanda ya hada giya da alade laifin sa ya fi wanda ya sha giya kun gane wannan bayanin saboda haka ah, manzo Allah ya nuna mana hadarin gulma anan wanda ya san yana da azumi amma zai rika zur yana ƙarya ya ce zur da ƙarya ba wani yana da azumi sai ya rika zagin wani gwamnansa yana ƙarya a kai ko ba ko ba yana zagin shugaban ƙasa yana kaza ko da ba musulmi ba kai ƙage kai ƙarya babu ruwan Allah da wannan shi yasa duk lokacin da galibi ake azumi lokacin siyasa to azumi mutane da yawa yana samun da wani zai yana goyon bayan wannan zai ci kishi ya yi yarfai ya yi kaza to kun ji jama'a ashe azumi din ba wai a hana baki ci da sha ba har magana ana hana shi don sama din ya yi shiru ya ce fakuli wasu rabi wa karri aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما يعني سكوتا أو سموتا أو سمتا فلن أكلم اليوم إنسيا saboda haka ba magana banza ba musu wani ai ba wai sai a abu na ba har lokacin hajji haramcin wannan yana da tsanani الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال موسم باو في الحج أعيك حج باب ما جاء في فضل السحور بيان اللي يزور zo فلا da falalar yin sahur to kaga ɗazu بيان mana ni eh, na ibrahim garami ne uba da daga masallaci akwai mutane a waje a bakin akwai mutane a waje to shi ke kun ga ɗazu lokacin sahur aka yi mana bayani ko yanzu kuma lokaci ne kuma babin nan kuma zai bayani akan falalar sahur akwai sahur akwai suhur sahur suhur ya ce suhur din abincin kenan abin da zaka cika yi sahur ɗin da shi ko abinci ko abin sha ne suhur ya ce kuma sahur yin sahur ɗin ka ci ko ka sha ɗin to falalar as-sahur yin sahur ɗin. ba wai a abincin da ka dafa na sahur din yana da falala ko baka ci ba a yin sahur shi din ko sha din a daidai wannan lokacin imam tirmizi ya ce haddasa kutaiba kala haddasa abu awana wajen kofofin yau kun bude ko akwai zafi ne yau to na'am shikenan حدثنا أبو أوان أن قتادة وعبد العزيز بن صحيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصحروا فإن في السحور بركة كوي سحور إن جاء النبي للي أتكين سحور أخوي البركة قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وأمر بن عاص والإرباد بن سارية وأتبع بن عبد وأبي الدرداء قال أبو يسعد أنس hadithun hasanun sahih ta riga na muku bayani bambancin sahur da fataha da suhur da rufa abu ah, da ke nuna mana in an yi fataha din ana nuna yin sahur din hadisin ta saharu walau bi jur'ati koda da kurbin ruwa ibn hibban ya inganta wasu ko suka ce da'ifi ne الحافظ ابن hajar cikin فتح الباري sharhan bukhari يجي يحصل sahur بأقل ما يتناوله المرء من min ma'kulin wa يا sahur ko komin kankantar abin da mutum ya ci ko da loma to ɗaya ka sa baki ko kurɗin ruwa ko abu na ci ko abu na sha ka sa bakin ka sahur ya tabbata sai ce lalle a cikin sahur akwai albarka to ku albarkar da yake cikin su na'am bismillah bismillah ne hula yawa akwai a wurinka ko baka babu to mallawa kai ba kafin mu zage masalacin na za mu dare yawa ga wani ya ɗaga yatsa ba ba alimin hatsi wani albarka ne yake cikin sahur ba a so me to kun ji albarkar da yake cikin sahur a takaita da sassauta da rage wa mutum raɗaɗin galabaituwa daga azumi masha Allah musa ku zari da wannan gurup gurin haka akwai zaria mala bakar gurin naku Masha Na mai guba. amma na kwari ne me gashi to shi saturi wanda ya samu yamancin cin abinci <laughs> shi lafiya ya shiga ya kwakulo ya ce duk abin da annabi ya faɗa akwai albarka akwai lafiya masha Allah wa'ancan gurub ɗin ba ba ƙari ta can wata waye ne a ƙarshe zo nan yaro zo wa za mu samu ƙarin bayani zo ka zo nan kana da ƙarin bayani a kai a kan hadisin to zo nan na ta baki bakin kofa nan akwai ƙari ta nan mufti ya ce babu mufti ne to da ya ce babu ai babu wanda za mu saurare shi yanzu to yadda kowa fada haka ne na farko yana ƙarfafa jiki daga azumi ya sa kuzari na neman abincinka da iya ibada yadda yan uwa suka faɗa cikin ku a kai kana iya tashi sahur din za ka yi addu'a daidai wannan lokacin don galibi lokacin yin sahur lokacin da Allah yake saukowa sama ta daya sulusin dare na karshe kaga wannan lokacin za ka yi kai amfani da wannan daman ka yi addu'a ko duk addu'a da ka karba ka yi a lokacin karɓaɓɓe ne an gane ko kamar istighfari wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun sannan kuma yana daga cikin albarkar sahur bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ya yi sana kwa saba wa ahlul kitab don annabi ce bambanci tsakanin azumin mu da azumin yahudu da nasara cin abincin sahur kaga in baka yi ba ka kamance su wanda shi babu gomi gomi to idan kai sahur ka saba musu kuma kana da ladan saba musu ko za su samu karfin ibada ko za su samu karin kuzari kuma za ka tunkuɗe fada don wani yana da azumi in yin waye yunwa zai rika fada to zai rage fada kuma zai iya sabautar maka sadaka don kana tashiwa kana kan tsawudin sai ka ji wani yana bara yana bukata ko ba ka ba sai ka tsinka abincin tsawudin ka ka bashi sai ya samar da ita kaga ka samu albarka yin sadaka ko kuma kira su ci abinci tare da shi an gane ku da kuma riskar sabunta niyyar azumi malamai suka ce wannan ba ɗaya ba duka wayanna sun tattaru cikin albarkar sahur da wasu ma ƙari wanda ba mu ambato ba imam turmuzi zai ta wa a anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu hukala to kaga bayani an arwato daga annabi ya ce faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahur bambancin azuminmu da azumin wanda aka bai wa littafi shine cin abincin su an gane ku cin abincin su Ku ka wannan kadai ya isa falala kai sahur Abu Dawud Nasa'i Ibn Khuzaimah Ibn Ibn da suratu wa hadisi حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس مولى أمر بن عاص عن أمر بن عاص عن النبي قال أبو عيسى wa hadha hadithu hasan sai wa ahli misra yaqulun mutane misra suna cewa Musa ibn Ali ma'ana da ji an Musa bin Ali ba mun ce Ulayi ba to mutane misra suna ce masa Musa dan Ali wa ahli iraq yaqulun mutane iraq kuma suna ce Musa bin Ulay Musa dan Ulay wa huwa Musa bin Ulay ibn Rabah al-Lakhmi babun ma ja a fi kara hajji somi fi safar kun ja shi wani babi babin bayanin da ya zo game da hancin yin azumi a bulaguro ƙur'ani ya yi magana aje azumi a bulaguro faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane ku kenan wai babin da yake nuna bai dace ba mutum ya yi azumi a me a halin bulaguro a halin tafiya حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح النبي ya fito makka shekaran da aka yi fatho makka shekara ta tara da hijira kenan ko takwas Hmm? fasama annabi ya azumi hatta balaga kura al har annabi ya kai kura al-ghamim kura al-ghamim sunan wani kwari ne gaban usfan kaɗan haka alhafiz ya faɗa dubi talhaisul khabir talhaisul habir har ya zo usfan wani wuri ana cewa sakura alhami annabi ya fito eh, fatwa makka kaga bulaguro ne ko na yaki yana tafiya da azumin sa sai da ya zo kura alhami wasu samun nasu mahu mutane sun fito da azumi tare da shi faƙila lahu sai aka ce masa inna nasa ka shakka alaihim siyam ya manzo Allah azumi fa yayi wa mutane wahala wa nan nasa yanzuruna fi ma fa'alta sun ki shan ruwa sun ki aje azumi su ci abinci don mutanen suna duba mai kai sai suka ga kai baka aje ba sai suke ganin zarce da azumin ya fi aje azumin lada wada zarcewa da abi kadahin ya ne bai kira ka akushi min ma'in ruwa ba'da al-asr ka duba fa bayan al-asr fa shariba ya sha wa nasu yanzuruna ilai mutane suna kallon sa fa aftara ba'dhum sai wasu a cikin mabiya annabi sai suka yi suka yi su ma suka aje wa samu ba'dhum wasu ba suka zarce da azumi fa balaga sai labari ya kai fa balaga labari ya kai wa annabi anna nasan samu ai sauran mutane sun zarce da azumi fa qala sai annabi ya ce ulaika usatu innan masu sabawa ne masu sabawa Allah ne masu sabawa ne arwayar ruwayar musulun ya maimaita sau أولئك العصاة أولئك العصاة يا نانا تاسو Imam Nawawi ce wannan yana nuna mana kamar duk wanda ya fita balaguro muddin in ya fita da azumi zai cutu sai ya ki aje azumin to ya saba wa abin da yake wajibi don shi yanzu wajibi ne ya aje tun da ba zai azumin zai wahalar da shi zai galabaita da sha bulaguro wajibi ne ya aje in bai aje ba ya saba wa wajibi saba wa wajibi ko laifi kayan zai aje din wajibi to sai ya ce idan muka ɗauki wa'annan takdiri guda biyu kamar yana nuna duk wanda zai cutu in ya wuce da azumi sai ya wuce da azumi to shi ya laifi ko kuma wanda kama wainan da annabi ce ko ajiye ka umarni annabi wajibi ne suka ji ajewa to in ka ɗauki wainan takdiri guda biyu yana nuna cewa yin azumi a bulaguro ga matafi ba zai zama ya saba wa Allah ba muddin in ba zai cutu ba da azumin don azumin ba zai wahalar da shi ba ba zai abu nan ba sai ya zarce da azumin a bulaguro yinsa a gida da yinsa a bulaguro duk yana jinsu ɗaya ko ba haka ba to wannan bai saba wa Allah ba ina fata an gane abu da zai karfafi wannan tawilin don bayan annabi ya ajiye azumin ai a wannan tafiyar an ce masa azumin ya galabaitar da mutane sun wahala to tunda suna wahala shiga ƙin azumin shi yasa yake da su ulaikal usat wayannan sun saba saboda haka wannan kenan yana karantar da mu kamar in mu ɗauki wannan fuskar abinda kamar hadisi yake nuna mana in zai wahalar amma in ba zai wahalar ba kasar ce da shi ba kai laifi ba tun da dai annabi ma ya sun fito da azumi ne da safa sun doka ba zai wahalar ba da eh, ba da bai wahalar da su ba kenan me za su kai azumi amma tun da zai wahalar sai aka ace ko annabi ya ce wai na suka zarce da ita duk da ana cikin wahala sun saba wannan shi qala wa fil babi an ka ibn asim wa ibn abbas wa abi hurayra abbas akwai hadisin ka ibn asim al ash'ari ya zo da lafazin eh, laisa min ambarin amsiya min fi amsafarin wannan wata lahja ce laisa min ambarin amsiya min fi amsafarin safarin an gane ko ko kuma ka ɗauke sa da siga wani ne zai ce wa annabi halin birnin siyaminin safarin sai ce laisa minin birnin siyaminin safarin hmm. halin birin yani hal min albirri shine halin birin minin siyamin yani min siyami min safarin yani fi safar yana hal min albirri as-siyam fi fi safar fi safar shine halin birnin siyamin min safarin sai yace laisa minin birnin siyamin min safarin yana laisa min albirri a siyam fi safar kun wannan lahaja ce na wasu mutanen yaman su in suna larabci lamun ta'arif suna mai da shi mimun ra'aitul kamara sai ka ce ra'aitu mil kamara eh, ra'aitu mil kamar alwalad mil walad ko mi walad idan fata an gane sai manzo Allah ya ce ba biyayya wa Allah bane azumi a bulaguro mai yiwa shi ma annabi ya yi amfani da wannan lahajar shi ne lahajar mutanen yaman ash'ariyawa don annabi ya kware da wannan lahajar kamar yadda aka ce yana iya magana da kowace lahaja cikin larabawa wasu ko suka ce mai yiwa shi hadisin annabi da larabci mai kyau ya faɗa ليس من البر الصيام في السفر sai dai wanda ya ruwaici hadisin an samu wanda malaminsa ya karantar da hadisin da lahadar, ya mai da hadisin lahadar, shi kenan sai aka ruwaici hadisin a wurinsa da ne da lahdarsa kun gane wannan bayanin na'am malai ci gaba da cewa malai ci gaba da cewa قال أبو يسوع حديث جابر حديث حسن صحيح وقد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كذا أبدا mai yiwa annabi ya faɗi wannan wancan su ya mai da ita lahajarsa annabi ya ce baya cikin biyayya wa Allah azumi a bulaguro to kaga har yanzu wannan hadisin yana nuna mana kenan ko da azumin ba zai wahalar da kai ba in kai azumi a bulaguro baya cikin biyayya ga waye Allah amma sai mu dawo cikin sababin hadisi imam bukhari da muslim daga jabir manzo Allah suna cikin bulaguro sai ya ga cunkoson mutane an taro akan wani kowa yana ta kallo sai manzo Allah ya matso inda aka taro sai ga wani ne ya faɗi ya tashi ana ta masa inuwa <laughs> ina ba an gane sai annabi ce ma haza me yasa wani yana yana ta faduwa a galabaici suka ce sa'im ne azumi ne sai annabi ce laysa min albirri as-siyamu ba cikin biyayya ga Allah azumi amin abu Laguro imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na 1844 musa sai musa hadisi na 1110 to kake na har yanzu wannan yana nuna ko da biyayya ga wanda ya azumi a bulaguro kenan an tabbatar masa me yake shar biyayya sabawa shine ulaikal ustad da can kenan a halin da kamar yana nuna mana hoton halin da in azumi zai mai galabaitar da shi na'am malai ci gaba da cewa waqtalafa ahli ilmi fi sawmi fi safar mabuta ilimi sun sabani ba na dambe ba na ilimi akan azumi a bulaguro fara'a ba'adu ahli ilmi wasu mabuta ilmi suna gani yana sami nabi daga sabani wa ghairin da sauransu anna al-fitra fi safari afdal wasu kace aje azumin shi yafi me fi lada hatta ra'a ba'dhum alayhi al idan sama fi safar har wasu kace kai jama'a azumi a bulaguro ba lada sai ma madarar sako kuma azumin bai yi ba sai an biya kana bulaguro sai kai azumi ko da ka kai ka yi bude ba kyau ko da ba ka wahala ba sai ramadan ya wuce dole ka biya in ji wasu ma'abuta ilimi suka ce azumin ba zai isar masa ba a bulaguro game da farilla ramadan ka fito da bulaguro ko azumin ba zai dame ka ba kai azumin suka ce bai yi ba kana da laifi kuma sai ka biya sun kama hujja da zahirin nan ala ta faman kana minkum maridan aw ala safarin idan mutum ba lafiya ko yana bulaguro kawai sai ta fa'iddatu min ayamin ukhra ya biya wasu rana yana bulaguro kenan da ya ajiye da bai ajiye ba sai ya me ya biya don an ce fa'iddatu Allah ce ya biya da kuma kun ga sun hada hancin wannan ayar fa'iddatu min ayamin ukhra da fadin annabi laysa min albirri as-siyam fi safar ba cikin biyayya azumi a bulaguro to cewa baya cikin biyayya kishar biyayya al'ismu zunubi to idan azuminsa zunubi ne ma aka rubuta masa kenan azumin bai yi ba sai ya rama da kuma hadisin ula'ikal usat wannan shine magana wasu yan zahiriya ahlul zahir ko shi aka rawaito daga Umar dan Khattab Husaina Umar da kanshi a bulaguro idan wuta ya aje azumi ko da bai aje ba sai ya rama azumi ne magana abdullahi dan umar Shi ne magana abu hurairu abdurrahman bin Shi ne magana muhammad ibn zuhuri zuhri ne magana ibrahim nakhai da sauransu sun kama hujja su ma wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyam ukhra suka ce zahiri fa alaihi idda fal wajib idda wajibi sai ya rama kun gano wannan bayanin mufti me nace mai na ce tun da yana gingiri ne ya eh? masha Allah iskar Allah ya hura ka kenan sannan sauran jamhur ulama suka yi tawili suka ce ba za a ce ba shi da azumi ba ko da ayin ƙur'ani ta fa'iddatun suka ce akwai takadiri asalin ayar yadda yake wai man kana minkum maridan aw ala safarin sai ka kaddara fa afdara sai me sai aje azumin fa iddatun min ayyamin ukhra sai biya azumin sai an kaddara me fa me ah, fa idda ya zo a ayar yawwa fa afdara sai aje azumin fa min ayyamin uku wani kenan Don haka su ma suka kai bai halatta ba wanda azumi zai galabazitar da shi in ji jamhur ulama ya yi azumi amma wanda zai iya ba zai galabaita ba sai ya azumin ya ajiye ya yi ya yi azumin ma azumin sai ya yi ba zai biya ba yawancin malamai sun tafi cikin akwai malik da shafi da abu hanifa yanzu magana da ake ciki yanzu mutum ne zai bulaguro kuna ji amma a azumi shi a ƙashin gaskiya ko ya azumi ba zai galabaita da shi ba zai riga ji kamar a gida yake shin ajiye azuminsa da rashin ajiyewa wannan filada don ya halatta ya ajiye ya halatta yi ولا في لا مفتي ايه مفتي اجون شي في لا كان هذا دليل ما شاء الله يا كبير خصوصا الله تو كيف تريد kai wanne ka ɗauka yanzu yin azumi eh, to kai kuma mai hujjar to me hujjar malaman wai eh, mumti shi ya faɗa hikima ya kawo guda biyu ya ce na farko ya karbi rahosar Allah sana kwa na biyu ya ce laisa birri a siyan fi yawan Bala, bakar karba Bala, bakar karba yawon mai kake to kaji mufti a maka martani a karon fari a wannan majalisar wancan zai ta ne eh. na'am

to wanda yake bulaguro ya kasaru da wanda bai kasaru ba ya cika ai wanda ya kasaru ya fi lada ko jama'a to shi ne wani yana daga cikin mahangar muftil am na nan da hadisi aha akwai wani dan martani da za mu yi masa ta kana da jamala da mu to yanzu uban majalisi yana da ja ram eh Eh. to tunda ba zai bada wahala ba shi ka shafi. domin dama ai asali bulaguron an ce aje din don wahala tunda annabi ta asafaru qir'atu min al'azab azab bulaguro yanki ne na azab na Allah ya dawo zai sake mai da martani eh na'am

da ya aje wanda suke cikin wahala din su ma sai suka aje wanda ba su cikin wahala suka zarce da azumi duk da aka da aka wa annabi su ba su aje ba annabi ya jefe su da kalmar ulaikal usar ulaikal usar wanda sun saba wanda sun saba saboda haka shi halin yana kan bakarsa aje azumin ya fi yin sadin lada a bulaguro ko da ba zai jikkata mutum ba wannan in ji mafi al-imamul hussein al-galkawi yamma aha ubalika ya baka magana babban mufti yana magana ko to yanzu akwai martani da za a sake mai yanzu shi ne to to to to ba malam fiye mai kashe to akwai hadisi eh to mun ji fa ya so ya so din sai da ji wannan ya fi shi ne kenan fice ya ce zartawa da azumi ya fi to da annabi ce in ya so misali azumi azumi in ya so ya bari in an ta ga hadisi ma mai wa baya kusa to dai kenan sanan wani biyu ya ce ya in ya so ya wannan in ya so ya wannan ai duk lokacin da aka kawo abu biyu akwai wanda ya fi faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma wa man ta'akhkhara fala isma alai liman ittaka amma hadai akwai wanda eh ala an tajura ni zamanin hijajin fa in atmamta aja fa min indika mala da kana daga to mala da yana da jamu eh na'am to mala bakar kana gari amma ba na aure ba don kada iyalanka su eh eh eh eh na'am na'am na'am na'am ba sha Allah na'am to mufti akwai eh na'am na'am shi jama'a na'am masha Allah uba da bayan waye ne to kana bayan sunan sature to me Na'am. Na'am, to akwai Na'am. Shi yanzu mufti fa yanzu ba abu ne yake so ku gane. ana aje azumi din don wahala ko don bulaguro in don wahala kenan yana gida ma ya azumi zai dame shi ya <laughs> ko ba kuma mutum eh in dai don wahala ne yana gida ya azumi zai dame shi ya je to in kuma don tafiya ne to mumti shi yana ganin ku bar sa kawai a tafiya ko ba mumti to amma bari mu mu duba menene malamai suka ce hmm. na'am ah, yawancin mabuta ilimi a cikinsu akwai malik da shafi'i da abu hanifa sun tafi ila anna soma afdal liman kawiya alaihi wa lam yashuk alaihi ba na'am dan ba za mu ji hujjojin su eh, azumi shi yafi a halin bulaguro ga wanda yake da karfin yin azumin ko ba zai takura mishi ba da yawa cikin su suka ce kuma malam ce wa kala kathirun minhum da yawa kuma cikin malamai ko suka ce wancan aksar wannan kasir suka ce alfitr afdal aji azumin shi yafi amalan bin rukhsa don aiki da rahusa suka ce ko ba za a wahala ba in a halin bulaguro ajewa shi yafi wannan shine maganar imamul auza'i da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a ko shi ne magana ishaq ibn rahuya an gane ko ah, suka ce domin Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra duk inda sauki yake na Allah yake son da kuma a bangaren ya yace rahusa Allah ya baku da sadaka ku karbi sadakar to ga mazabi na uku kuma wanda ba samu sun zo a cikin jam'iyyar ba suka ce mu hayyar an ba mai shi zaɓi kuna ji akwai wanda ajewan dabiyan za a yi la'akari da ajewan dabiyan. yanzu misali in ya ajiye in ya zo biya ko zai biya a lokacin da ba azumin akwai wahala <laughs> ba mamaki lokacin sanyi sanyi damuna damuna in ya aji azumin zai zai biya lokacin ana kwana rana lokacin biyan zai fi wahala to zarcewa da azumin a bulaguron da ba zai dame shi ba shi ya fi akan ya ajiye ya zo ya biya a lokacin da ya fi wahala amma kuma in ya ajiye azumin lokacin da zai zo ya biya ɗin ma ya fi sauƙi misali ana kwala rana zai zai biya lokacin da akwai sauƙin rana to ajiye azumin shi ya fi zarcewa da azumin ko da ba za ta gayyar abu laguran ba don suka ce yuridu Allahu bikum al-yusra abin nan da yanzu azumi a halin bulaguro da lokacin da zai biya wanne fi masa sauki ina fata an gane sai Allah kuma yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra saboda in aje azumi ya fi sauki sai ya aje in biyan ya fi sauki eh, in biyan ka ya fi sauki sai a in biyan zai fi wuya ya wuce da azumi wannan shine maganar Umar dan Abdul Aziz kuma shine zaɓin Ibn al-Munzir tori ala ayi hal ayi muhawara duk wani mutum ya je tattauna duk abin da ya zanto yana da natuwa kai sai bi al'amur wasu ba ma ja fi rufsar bi son bai safar Rahusar yin balaguro yin azumi a bulaguro shine wanda malayin sai ya kawo ya dazu حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله تنبأ النبي عن الصوم في السفر جميل أزمي أبلاغرو وكان يسرد الصوم دنينا جير أزمي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر in ka so ka ajiye azumi in ka so ka azumi in ka so ka azumi abu na buro kenan wannan kenan wannan kuma ruwayar bukhari da musu qala wa fil babi an anas bin malik wa abi sa'id wa abdullah bin mas'ud wa abdullah bin amri wa abi darda wa hamza bin amri na anas bin malik ne ruwayar bukhari da muslim ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuje ana da muna tare da annabi safari da fa minna sa'im wa minna al-muftir a cikin mu akwai mai azumi akwai wanda ya aje fa nazalla manzilan sai muka sauka wani masauki fi yawmin harin a rana akwai zafin rana fa saqada sawamuna sai masu azumi suka zube kawai sai barci da hutawa wa qamul muftir wanda suka aje azumi ka da karfi a cikin sai suka miƙe fa darabul abniya suka gina mana gini wasaƙun rikab suka gina mana bukoki suka shayar da dabbobin hawa sai manzo Allah ta zahabal mumtirun al yawm bil ajra bil ajra wa suka ajiye azumi a yau sun da gudana amma ka kake nan ya sun ajiye azumi sai suka hidima wa kansu da wayanda ba su da azumi sai suka kwashi ladan ga wani ba su قال أبو يسعد عائشة أن حمزة بن عمري سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح حديث عائشة أن حمزة حدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل ان سعيد بن يزيد بن أبي آه، بن يزيد أبي سلم عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري كنا نسافر مع رسول الله بلا أبلاغ عليه النبي في رمضان رمضان kama ya ibu ya aibanta alal sa'imi ba aibanta mai azumi saumahu azumin sa wala alal muftiri wanda ya aji azumi ma shi ma ba masa inkarin iftaru ko aji azumi suna cikin bulaguro wanda ya aji baya kushe wanda ya azumi wanda ya azumi baya kushe wanda ya aji amma bulaguron babu mashakka a ciki ba wahala حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا الجريري حول السنة وحدثنا سفيان بن وكي قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجوز المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر باب wanda zai kushe wa dan uwansa fa kanu yarawna suna ganin annahu lalle shi man wajada quwwatan fasama fa hasan wanda ya samu ƙarfi ya azumi yi kyau wa man wajada da'fan fa afdara wanda ya samu rauni ya aje rauni azumi ba zai iya ba ya aje fa hasan ya kyau kana abu isa da da su hasan sai saboda haka al'amari yana da fadi wannan wani babin kana iya dauka habbai bambancin uh, fahimta baya sa su a kafirta juna a kushe juna a aibanta juna tunda dai kowa yana da abin da yake tawilantuwa zuwa gare shi babun ma ja a fi rukhsati lil muharibi fil iftar bayanin da yazo cewa mai yaki yana iya aje azumi an je kama boko haram ana iya aje azumi za a shiga sambisa sai aje azumi za a je a kwaci matan cibok ana iya aje azumi amma dan ta'adda ta'addanci zai yi ba zai aje ba حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة يزوان رقوص صادق وتنزي بلاغرو jama'a? zai je sayan giya shin zai iya aji azuminsa haba a dazana mutai ba kala da sana mun lahiya an yi zirgin abi habib an mamar bin abi hayayya a nabin musangib an na husu ala an so ana wasu ala ala so fi safar fa hadatu sai ba da labari ana umar bin khattab kala sai na umar dan khattab yace ghazawna ma annabi mun fita yaki tare da annabi ghazwatayn mun yaƙoƙi biyu fi ramadan a ramadan yawma badrin yaƙi ɗaya a ranar badar wal fadi ɗaya ko fatu makka fa aftarna fiha fihi ma mun aje azumi a yaƙoƙin nan guda biyu to jama'a sun aje azumin don yaƙi ko don bulaguro daga makka zuwa badar ah, daga madina zuwa badar da kuma daga madina zuwa makka don me suka aje azumin don yaƙin ko don bulaguro don me za wuce da yi tun da turmus ya kasa cikin babin to a nan wasu ka ce don bulaguron wasu kuma suka ce don yakin don ya samu karfin tunkarar magiya don samu karfin tunkarar magiya amma abin da ya karfafa fassara na biyu cewa don karfin tunkarar shi shine hadisin sana abubakar ibn abdurrahman abubakar dan abdurrahman daga wasu cikin sahabbai za mu kawo lafazin hadisin gaba cewa sun sha ne don su samu ƙarfin fuskantar mayaka akwai yadda a nan shi ma ya ce wa filbabi an abi sa'id ko a babi an samu daga abu sa'id na abu sa'id imam musulmi ya kawo a sahihu muslim manza Allah ya ce musu kum kadda nautun min aduwikum kun kusa yanzu kuna dab da haduwa da makiyanku don haka wal fitru aqwa lakum yin buɗe baki zai fi babu ƙarfin yaƙar su sai wani ya nuna ajiye azumin don me don yaƙin a wannan halin to jama'a idan ya tabbata kenan ana ajiye azumi din don yaƙi kenan ko da yaƙi za a yi a gari ne ba bulaguro ba ko ba gaba makiya sun kawo farmaki gari yan ta'adda sun faɗo wa mutane garrukansu za su kashe su su kona kasuwansu su kona gidajensu da gonakansu kuma a azumi ko ba ga ko da ba lokacin buɗe baki ba kunun kanwa ne yake kusa kunun tsamiya ne yake kusa kunun guna ne yake kusa mordom ne yake kusa a'a ga nono ga madara ga menene ya halatta su cici abinci ko kuma sun ji suna kan tunkarowa suna zuwa kafin su yi so suna iya ajiye azumin don sun zo su kara da su kun gane wannan bayanin yawwa to a nan sai mu kawo shin kamar mutum a ce player ne dan kwallo za su yi match to yana iya ajiye azumin don ya samu karfin jiki ya ci kwallo mai kyau to in mun ce mu yi muhawara za mu dade باب ما جاء في الرخصة في للخبلة والمرضي ba zai ajiye ba ba bayanin ne ya zo game da rahusa cikin ajiye azumi lil hubla wancan ba mu gama ba fa قال ابو يسار يسوع عمر لا نعرف الا من هذا الوجه وغروي عن ابي سعيد عن النبي انه امر بالفطر في غزوه غزاها النبي ya umarni a ajiye azumi a cikin wata yaki da yayi وقد روي أن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو سينا عمر يا رخصة وجن أزجي أزمي عند ذاهب دمكية وبه يقول بعض أهل العلم فما جاء باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلة بيان da يزوج zo أجي أزمي للحبلة من هنا الحبلة menene hubla mai ciki wanda yake da tumbi kenan haka katon ciki yau mace mai ciki mai کنا biyu kenan masha Allah wal murdi حدثنا أبو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا سنكاو من حرم بازتا سنكاو حرم بازتا قرم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم rundunar annabi mayakan annabi akan dawaki in ji wani mutum daga kabilar abdullahi ka mutumin alamar shi musulmi ne shi kuma fa ataitu rasulullah sai ce sai na zo wajen annabi fa wajadtu sai na tarar da shi ya tagadda yana cin abincin rana fa qala sanabi ta udnu fa kul matsokaci ba kul ka gudu ba matsokaci an gane ko fa qultu sai na ce wa annabi inni sa'imun ni ina da azumi fa qala sai annabi ce udunu matso wa haddithka an sawmi in baka ilimi akan azumi aw siyam wannan shakka daga mai ruwa ya ji kamar son ko siyam inna allah ta'ala lalle allah madaukakin sarki wada'a anil musafiri ya sauke wa mai bulaguro as-sawma azumi to kai wannan zai karfafi mufti wada'a ya sauke wa mai bulaguro ya wahala bai wahala ba ya sauke masa azumi wa shatra sala kuma ya sauke masa rabin mai sallah saboda haka bulaguro ko zai wahala ko ba zai wahala ba ai zai kasaro ko ko ba mu fi na'am amma wani fa babin muhawara kuce wa anil hamili ko mace mai juna biyu awil murdi ko mace mai shayarwa as-sawma Allah ya sauke mata azumin awsiya to kaga anan da annabi ce mace mai juna biyu Allah ya sauke mata azumi mace mai shayarwa Allah ya sauke mata azumi to annabi bai ce amma za ta biya daga baya ko za ta ciyar ba sai shiru ina mata an gane shi yasa mazabin zahiriya su suna ganin idan mace ta aje azumi don juna biyu ko shayarwa to babu biya ba ciyarwa don da aka ce saukarwa ba a yi maganar biya ba wala karkala ko kuma su ko kuma sun su wallahi la karkala kuma nabi sallallahu wallahi annabi ya faɗa ma aw ihdahu fa ya lahafana kaiton kamar eh, eh, eh, abuna sakacin zuciyata sullubin zuciyata sakacinta da bata karbi da kusa da annabi ya bayar ba don yanzu annabi yana cin abinci ne a bulaguro din sai annabi ya kira sai yana da azumi to ga yanzu annabi ya aje azumi kamar yana nuna annabi azumi ma wahalar tafiya ma bai wahalar da shi ba magashi yana cin abinci kuna ji to sai annabi ya ce masa Allah ya sauke mai bulaguro azumi sai daga baya da yana ba da labarin hadisin lokacin ya wuce sai ta kai sai na yi wa kansa fada ina ma da na jira rahusar Allah akwai don me da fa ya lahafa nafsi ya kai ton karkacewar zuciyata Allah akwai da imtu min da amin nabi dabbanci daga abincin annabi ma'ana ina ma da na jira rahusar annabi in ci abincin annabi tare da annabi a ce ka ci abinci da annabi a kwarya ɗaya ɗan uwa <laughs> ai zai daɗin zance ko yau a ce na buhari ka ci abinci da shi a kwano ɗaya ai za ka ba da tarihi sai dai bai tsammani a abincinsa za ka ci abuwa mai daɗi ainihin ba don mutum ne bai damu da wannan ba masha Allah shi ɗin ko masha Allah masha Allah Allah kara wa Baba Buhari daraja da imani da ɗaukaka da ƙarfin gwiwa ya sake tabbatar da shi akan yin daidai ya karya maƙiyansa wannan ke. aham wa bihi yaqulu sufyan wa mali wa shafi wasu ah, sorry ban zo nan ba قال وفي الباب عن ابي اميه قال ابو يوسف حديث انا زمال الكعبي حديث حسن ولا نعرف لان زمال هذا عن النبي عن هذا غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند بعض اهل العلم wasu mabuta ilimi suna aiki da wannan hadisin kamar yaya suna ba a cikin mabuta ilimi jama'a ba wanda ya saba cewa idan mace tana da juna biyu ko tana shayarwa don tsoron lafiyar kanta ko lafiyar ɗanta za ta aji azumi ba wanda ya saba sai dai yaya za a yi ne bayan an aji azumi an gane ko to a nan aka yi maganganu ko da ɗazu na gara mutum, dr jalo dalingo ya kama maganganu malamai sun kai bakwai akwai waɗanda suke ganin daukan ciki da shayarwa a ɗaya ɗin za ta ciyar a ɗayan kuma za ta biya akwai yadda kuma suke ganin duka za ta biya ne da azumi akwai yadda suke ganin kuma duka ciyarwa za ta yi ina ba an gane akwai yadda suka ce ba ciyarwa ba biya akwai yadda kuma suka ce in ta so ta ciyar in ta so ta biya an ba ta zaɓi akwai wanda suka ce ko in ta so ciyarwa ko biya in ta so kuma karta ciyar ta biya sun kakkama gangano amma shek mubarak fori shi ma ya tattauna wannan mas'ala a cikin tuhfa ah, imamu sin'an imamu shaukani shi ma da yalo ce ya halatta ga mace mai juna biyu da kuma mai shayarwa ta ajazi sai dai wasu na banbanta wata tana aje azumi don lafiyar kanta wata gwadon lafiyar yawwa jaririnta ko abin da yake ci to sai mu dawo a nan malam ya ce wa ba ba'du ahlil ilmi wasu mabuta ilmi sun ce alhamilu wa murdi mace mai juna biyu da mace mai shayarwa tun ne za su ajiye azumi wa takziya ne kuma su biya da azumi wato imani ko su ciyar an hada musu abu biyu kuma kabili za ta yi za su biya kowane azumi da mutum na bi, za su biya yin azumin kuma za su ciyar wa biya qulu sufyan wa mali wa shafi amma shi ne magana sufyan da sauri da mali da shafi da ahmad an gane ko me yasa suka ce domin Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin suna cikin almarda ne kuma gaskiya jama'a haɗa mutum biyu a biya a ciyar duka biyu wannan Allah baya haɗa mutum biyu nan duka wa qala ba'd wasu wasu gaje tub irani wa tub imani su ajiye azumin sai su me sai su ciyar adadin azumin wala qada alayhi ma ba za su biya ba da azumi wa in sha'ata in sun so qada ta su biya wala da'ama alai ma babu ciyarwa kansu wa bihi yaqulu sa wannan shine magana ishaq jama'a wayanda suka ce mace mai juna biyu sai ba za ta iya azumi ba ta aje da mace mai shayarwa suka ce in ta aje in sun aje azumin nan cewa za su biya da azumi wannan yawanci jango ulama yawancin suna kai amma kuma cewa ciyarwa za ka yi to wani akwai sahabbai a kai an gane ko ba za ta biya da asibi ba kuma suna da wata kira'a da suka tabbatar ah, kamar abdullahi dan abbas imamu mufassirin yana kan cewa mace mai shayarwa ko mai juna biyu in ta ajiye azumi don ba za ta iya ba ciyarwa za ta yi ba za ta yi biya da asumi ba akwai asarori a kaka daga sabai a sunan abi dawud akwai ruwayar ibn abbas amma karkashin wannan ruwayar ba ya ce wa alal ladina kuna ku ba akwai ruwayar wa alal ladina ya dawwa kuna ku wa ne ya karanta da wannan ga waɗanda ba za su iya azumin ba ko za su yi za su yi sa da wahala ya tun da'amu miskin su ciyar da waye miskin ka ciyar waye zo sai ibn abbas ya ce to don me ba za su iya ba sai ce don tsufa ina ba zan gane za su galabaita fiye da saura ko kuma don juna biyu ko kuma don shayarwa sai ibnu abbas ya kafa hujja da wannan kira'ar ya kawo wannan asarinsa an gane ko sai ya ce kana rukhsatun li shekhil kabir wal mar'atul kabira za su iya su yi azumi amma za su wahala fiye da kima sai suka ce to ah, wal hubla wal murdi idza khafata a ala auladihima aftarata wa damat mace mai juna biyu da mai sharuwa in sun ji tsoro game da ɗansu su ajiye azumin su ciyar abdullahi dan abbas yana da baiwa ummu walad ta tana da juna biyu sai ce anti bi manzilatil ladhi la kina cikin matsayin wani ba za su yi su yi azumi ba za su yi su da wahala fa alaikil fida ki ciyar wala ba alaiki?" babu biya kai haka ibn abbas yake sa baiwarsa abdullahi dan abbas daru qudni ya inganta wannan isnadin ko an samu daga imam malik karan kansa a muwatta yace ya iso masa lalle abdullahi dan umar su ila anil mar'atil hamil an tambaye sa mace mai juna biyu idza khafat ala waladiha in tana jin tsoro ga dan cikinta wa ishtadda alaiha sai azumi yana mata wahala abdullahi dan umar yace tafdiru ta aji azumi wa tud'imu makana kulli yawmin miskinan kullun sai ko na azumi dai sai ta ce da miskini muddan min hinda wa muddun na alkama bi da kaga wani abdullahi abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma ba maki wani ya ce dama shi ibn abbas an san sa yana da yawan rahusa a fatoyinsa shi sa wasu ke cewa a fatawa kada ka rudu da sassaucin ibn abbas a koda yaushe da wata za ka fada matsala kada ka rudu kuma da zafin ibn umar a koda yaushe wata za ka samu matsala to ibn masud dan zafin sa ban iya zo alwala ibn umar kai abdullahi dan umar dan zafin sa iya zo alwala fa rami ibn sama sai ya zuba ruwa don kada ya ku. shi sa ma ya makanci to kaga anan shugaban zafi din da shugaban sanyi din da ibn abbas da ibn umar din duk sun tabbatar cewa wayannan matan ciyarwa ba in mun ce ibn abbas akwai sassauci da ibn umar mai zafin ba kuma akwai kira'a da yake tabbatar duk da akwai malama da dama da su suna ganin sun fi gamsuwa da tabiya da azumi amma ni gaskiya na goyi bayan malaman da sun fi gamsuwa ta ciyar ina fata an gane don kaga akwai kira'a da yake tabbatar da haka wa alal ladina yudawwiquna ga asarin ibn umar ga asarin ibn abbas kuma duk sahabbai ne ko sahabban kamar ibn umar masani ne kwararre ta bangaren hadisi ibn abbas masani ne kwararre ta bangaren mai tafsiri kaga wa alal ladina yudawwiquna ko kaga wannan tafsirin zamu karba ibn umar kuma masani ne na hadisi kuma bugu da ƙari wannan ya fi dacewa da sauki yuridul lahu bikum yusra wala yuridu bikum usra sanin ko abu na gaba galibi mata ba a juna biyu ta ajiye azumi kata ta biya da azumi tana aifuwa kuma ta shiga shayarwa mata ba kullum a su ina ba ta gane saboda kaga a ɗauki hanyar yassare mata shi ɗin to ni ina ganin Eh, dogaro da wannan asari na ibn umar da ibn abbas dan shi annabi kan bai furta ta biya da azumi bai furta kuma ta ce ba amma kaga wannan ai sun tiyatar wannan ayar suka cire wannan to ni gaskiya fatawa ta na nasu da shi kuma akwai malaman mu da yawa da suka bada fatawa da wannan su malam adamu kana magana Mm. Eh. wai mace ta take shayar da 'ya'ya guda biyu ba ta da halin in za ta yi azumi za ta wahala ko yaron ba za su samu nono ba kuma ba ta da halin ciyarwa to ta wani kauli sai mu ɗauki kaulin wa'inda suka ce za ta biya da <laughs> ina fata an gane tana ko wannan kaulin in ta zo ta samu sauƙin da za ta iya yin azumi sai ta biya shi da azumi ina fata an gane don kuma a kodayaushe tana cikin tsanani haka to ana iya auna abun ta ce ta kanta da shi to da ma wani ba haƙƙinta ba mijinta ne zai to in ba shi da ƙarfi sai ciyar da su da shi ko ba wai lalacinsa ba ka sa da babu karfi ko malalaci ne ba zai je nema ba sai dai ya zauna kawai ya zanto a yaya'u ko ka yaya'u ɗabbaƙa'u kullu da'in lahu da shajjaki au fallaki au jama'a laki, sai masifa to domin kaga akwai kunna mana na'ura akwai ruwayar da wani mutum kafara ya kama shi don ya kusanci matarsa a ramadan to shine kenan ba shi da abinciyarwa da ya zo da annabi ya ba su abinciyarwa to ya ce ya rasulallah wa zan ce a ala afkarin minni akan wanda ya fi talauci ai duk garin munafikuwa talauci da annabi ya da iyalan gari an gane ko kuma da wani duka tiri tiri an gane ko wannan kuma ya da fangatu an gane ko duk da za mu zo kan wannan hadisi na'am babun ma a fi somi anil mayyit babin bayanin da ya zo game da azumi ga wanda ya rasu حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كحيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي وتمت تازو وجاء النبي فقالت تسي إن أختي ماتت إرواتا تارسو وعليها صوم شهرين متتابعين أنا بنت أزمي وتابع أجيري وأنا علامة كفارة قال أرأيت لو كان على أختك دين شن دا أنا بين إرورك باشي أكنت تقدين وذاك بيا متى قال نعم تجي إيه قال كان يجب حق الله حق حق على شفي تنتنتا قال وطلباء أمر إيدا وابن عمر وعائشة وانا مهي بياني كانت ما كنت إيجا بعد أكن بيا باشا أزن وان دي رسول يوم wanda yake so بي بي كاسنا 32 talatin da biyu حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن قال وسمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش قال محمد وقر وغيره أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ولم يذكر فيه سلمة بن كحيل ولا أنا عطاء ولا أم مجاهد واسم أبي خالد سليمان ابن إبان باب ما جاء من الكفارة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبقر بن قاسم عن أشعث بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال من مات عليه صيام صيام شهر فليصم عنه مكان كل يوم مسكين فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين wanda ya mutu da azumin wata guda kowane yi ne azumi ko ɗaya ce da miskin har adadin azumi fara abu yi su umar la na arifu umar ko a ilamin hazar waje wa sahi alibin umar ba kofin kaulu wai wannan magana ya tsaya ne akan ibn umar bai kai ga annabi ba waqta lafa ahlul ilmi fi hadal bad fa qala ba'dhu yusamu an al mayyit wa bihi yaqulu amr ma buta ilmi sun sabani akan wanda ya rasu annabi sai bashi azumi ko suka za a biya masa bashi azumi bayan ya rasu wa ya kula ahmad wa ishaq qala suka ce idza kana alal mayt nadrun idan mamaci yana da azumin bakanci a kansa ya soma anhu sai ai masa wa idza kana alaihi qada'u ramadan in kuma biyan bashi azumin ramadan ne ad amanu sai a ciyar masa wa qala malik wa sufyan wa shafi la yasuma ahadun an da shafi suka ce wani wani azumi ga annabi ya fasa wasu wasu biya azumin iyayensu ko na kusa da su qala wa asha aswa ibn sawar wa muhammad wa indi ibn abdurrahman ibn abi layla amma dai karatu da ya gabata mu yi bayani akwai irin azumin da ake biya wa mamaci akwai irin wanda ba a biya ko mu yi bayanin su ba ma ja fi somi fi sa'imi al alqai'u ba mai abin da ya zo mai azumi yazra'uhu ya galabce al alqai'u amai ba shi ya jawo da gangan ba azumi ne ya galabce shi حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انا ابي انا عطاء ابن يسار انا ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه صلاة لا يفطرون ولا يفطرنا ابو أكو باسا يا عزمي واذا كان عزم واي الصائم يا عزم الحجامة شين إذا مت ينادى عزمي سيكو والقيء ينادى عزمي سيمي سي امي والاحتلام yana da azumi sai mafarki har mani ya fito masa a mafarki duk waɗannan ba sa kare a da yin kaho da amai da mafarki قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقال رواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي سعيد ما حديث المرسل؟ ما لا غرام غرام حديث المرسل ya gulan ango hadisul musu an gama eh, hadisu rafa'ahu tabi'i ila nabi tabi'i kawai yace manzo Allah ya ce kar ya tsallake sahabi ya kamata tabi'i ya ji daga bakin sahabi sahabi daga bakin annabi eh kama eh, to wannan shine mursu wa Abdurrahman ibnu sayyid ibn Aslam yadha'af fil hadith kamar wata hadisi yana da matsala ƙala sanatu a bada wood hadisin can bai inganta ba cewa abu ba su a karya a gani wa khair wa eh, wa eh, idan ƙala eh, a bada wood as sijizi ya qulu sa'altu ahmad ibn hanbal ana abdurrahman bin zaid bin Asulam, qala fa qala aku abdullah bin zaid la basu dan uwansa abdullah dan zaid babu lafi game da shi qala wa sanatu muhammad yadhkuru an ali bin abdullah al-madini قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد ولا أروي عنه شيئا باب ما جاء في من استقى عمدا وانشان يزرع القيف ma'ana mutumin da amai ya galabce shi ba shi ya jawo ba amai kansa to magana raji ne azumin sa kare to babu ma ja fi man istaka amdan babin da ya zo kuma wanda ya jawo amai din da gangan shi ya jawo da gangan حدثنا علي بن حجر كمينة عزم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي قال أنا بيت من ذراه القي وأن أما يقلب تشيش فليس عليه قضاء باب يا كان عزم سنانا ومن استقاع ما إيه جاو أمن دغنغان amdan da gangan amdan ku ji kalmar amdan fal yaqdi ya biya azumi in shi ya dawo da gangan ya biya azumi قال وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضال بن ابي قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب لا نعرف من حديث هشام فدام جماعه دام اكو wanda zai amai da gangan don ganganci عن ابن سيدا عن ابي هريره عن النبي الا من حديث عيسى بن يونس وقال ما والله راه محفوظا قال ابو عيسى وقروي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي ولا يصح اسناده وقروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد ana nabi ya ƙa'a annabi ya yi amai fa afdara sai me ya jazu ba wai aman ne ya karya masa azumi ba ba ya yi amai ya yi lozin ɗin abinci da yawa a jikinsa sai ya galabaita da azumi sai fa afdara sai ya aji azumi ya ci abinci ya samu karfi ya zai biya wata rana wa ina ma ma'ana haza ma'anar zancen anna nabiya kana sai ma'anabi yana da azumi ta ɗawi'an wannan na nafila kenan bai biya ba mutadawiya na nafila fa a sai amai fa da'ufa sai samu rauni ba zai iya zarcewa da azumi fa aftara sai aji ka kenan ba aman ne ya kare azumin ba ma'ana aman sai ya sa ya rasa karfinsa ba zai iya azumi ba sai aje da zalika haka za ruwa fi ba'd al hadith mufassara haka aka rawaito wasu hadisan a fassare haka wal amalu inda ahli ilmi ala hadith abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam an abunda ma buta ilimi suke aiki da shi jama'a shine hadisi Abu Hurairah manzo Allah ce anna sa'i idza zara'ahu al-qay mai azumi idan amai ya galabce shi wala qada alai ba ya kan shi wa idza taqayin shi ya jawo aman amdan da gangan fal yaqdi ya biya wa bihi yaqulu sufyan thawri wa Shafi wa ahmad wa ishaq wannan ke to jama'a idan mutum ya zanto amai ne ya kawo kanshi sai amai baya karya azumi kuna ji amma kuma in shi ya jawo ɗaya kuma da gangan ka ba jawo ka da ya jawo kuma da gangan sai ya kamata gane me ake nufi ya jawo da kuna ji mutum yana da azumi sai ya zanto a ah, gashi nan wani kashi yana je ya matsale masa sai sa hannu a makogonan sai ya amar da ya amar da kashi da ganga ya jawo azumi a kare kudu eh ya kare ba eh, shi na abin da yawanci ah, malamai malamai da yawa musamman malamai mu'asar sun tattauna kan cewa ai yanzu shi in bai amma ba ba ku lafiya haka nan wanda ya ci wani abu yana da kama akwai guba ina fata na yana da azance da amma zai yanzu zuba ko kuma ga abin ya dame sa a su, cikin ya kumbura yana jin wani iri yana jin wani abun fa in bai amar ba babu lafiya sai ya jawo amma gaskiya azumin sa bai kare ba ya ce amdan ana nabi bin ghairi uzuri ya jawo amma ba tare da uzuri amma inda uzuri ba ko da shi ja aman azumin su ne kare amma ya jawo aman ba tare da uzuri ba da gangan kuma yana da azumi to ya kare babun ma ja fi sa'im ya kulu aw yashrabu nasiyan mai azumi ya manta ya ci ko ya sha حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر أنا جاب بن أرقاد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال من أكل أو شرب wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa siyan da mantuwa ka cinye marato ka shanye ruwa kwanan sha guda fala yuftir azuminsa bai kare ba fa inna rizu ko razar da Allah wani arziki na Allah ya azurta shi wani hadisi ne na Bukhari da Musulmi, sun ruwaito حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاص أنا أبي هريرة عن النبي مثله أو نحو قال وفي الباب عن أبي سعيد wa ummu ishaqa al-ghanawiyya hadisin ummu ishaqa al-ghanawiyya imamu ahmad ya ruwaito hadisin fihi maqal akwai matsala a cikin. tana ta kasance tare da annabi sai aka zo da akushi wanda akwai tarit dambu ta ci sai da ta ƙoshi kafin ta tana tana da azumi sai zul ya daina ya gaya mata al'ana ba da ma shafi'it sai yanzu da kyau goshi take ce mana kintuna ki da azumi sai a nabe ta, a min so maki ki cika azumin ki fa inna ma huwa rizqun saqa Allahu ilayki arziki ne Allah ya turo miki Al-Hafiz Ibn Hajar ya ce wannan ya nuna mana ba bambanci abinci kaɗan abinci mai yawa abin sha kaɗan abin sha mai yawa ka ci ko ka sha da mantuwa baya kare azumi Abdurrazzaq ya kawo hadisi ya kawo hadisi a cikin musanna nasa daga ibnu jurai daga amr dan dinar wani mutum ya zo wajen abu huraira sai ce na waye gari ina da azumi sai na manta na ci abinci fadayin to sai na ci abinci sai yana ba ya ce la ba su ba da shi sai ya ce amma fa da na manta na ci din na zage shiga wajen wani sai na sake mantawa na ci sai ibn ba zai ce eh ba laifi azumin Ya ce fa bayan na yi na biyu ɗin kwana sake shiga wajen wani na uku sake ci sai ibn oh, sai abu hurairah ya ce ka tashi ka tafi anta insanun lam ta ta'awwad asiyam kai mutum ne baka ma saba da rana ɗaya ka ci tsawo jama'a ba wai ya tsaya kan ci da sha ba ibnu hajar al-asqalani ya ce ko da wanda ya manta da yana da azumi sai jima'i ma'azuminsa bai karye inda da mutu an gane ko duk da wasu kace jima'i da mantuwa in shi ya manta ai ka ba ka ce a a tunda musulunci ya ce mantuwa ba jama'a ba abu An ga to shi kadai ya manta ya ci ya shayi da to a wajen Allah in dai har ga Allah duk da shi da iyali su sun manta ba wuce dan duk abin da addini ya faɗa yana iya faruwa duk abin da Allah da annabi suka faɗa yana iya faruwa ala abu yusuf hadithu da hurairah hadithu hasan sahih wal amal ala hadha inda akala ali lim wa bihi yaqulu sufyan thur wa shafi wa amr wa isha wa qala mal ibn anas idha akala fi ramadan nasif alayhi al wal qawlu awwal asah mal ibn shika a mazabin sa inda bantuwa ka ci abinci ko ka sha ruwa sai ka biya amma hadithu annabi cikin bukhari da muslim ya ce Allah ya ce malik bai karanta da ya karanta da ya fitar saboda ah, ka za ni za mu bi na malik don zari a don kada wani ya zo ya ce ya mata alhali bai mata ba to kai ne allah su ne ba ya sa ka kawai ya mata ya ja ja su ne kuna nan a ah, a ah, kar a bude mutane goma to ana bude mutane goma manduwa ne manduwa manduwa ba ba shege ka san ka ta hanyar shedan ko abu ko da ka ya sha azumi da manduwa ya kare Ko shi ne magana me yasa sa annabi ne fada babu ma ja fil iftar mutahmi mutumin da ya aje azumi ya karya da gangan babu dalili hadathana muhammad bin bashar qala hadathana ya haifan sayyid wa abdurrahman bin mahdi qala hadathana sufyan an abi bin abi thabit qala hadathana abul mutawwis an abi an abi hurairah qala man afsala yawma min ramadan wanda ya aje azumi a watan ramadan min ghairi rukhsatin ba da rahusa ba wala maradin ko rashin lafiya ba shi yasa an ce da gangan kenan ba ko ne aji azumi da gangan ne ke karya da gangan ka aji azumi a balago sai ka yi kafa kana da laifi sai da kafara ga wanda ya yi jima'i da ta bada da laifi to ana nufin wanda ya ajiye azumi da gangan min ghairi rukhsa ba tare da rahusa ba wai bulaguro ba ba yaƙi ba wala marar ba don rashin lafiya ba lam yadda an wasu mu dare kulle wani samu ko da ita azumi ya mutu amma in ya aje azumi din don bulaguro ko muke ko ba bulaguro ba sojoji za su fafata da yan ta'adda kana musulmi da azuminka in ba za ka iya da azumi ba kana iya ajewa ko dajin da za shiga da wahala don farauto mayaƙa eh, yan ta'adda kana iya ajiye azumi amma ana nufin ba don lalura na rashin lafiya ko tafiya ba don komai ba mutum ya ajiye azumi to kada ya azumi shekara guda ko zamani guda bai biya azumin nan ba ala mun yi sadi ta abin wurare la na arifu ila min hadar waje eh, wa samitu Muhammadu ya kula abin mu mudawis ismu yazid bin mudawis wala arifu na ko khairu hadar hadis wa na hadis yana da matsala sai sa wasu ce zai iya biya istighfar wasu wasu kace ana nufin ko da zai ta azumi nafila rai mutu ba zai bai gurbin wani asarar da yi ba babu ma ja fi kafaratul fitr fi ramadan حدثنا كفار الفطر شيروا أو رمضان حدثنا نصر بن علي الجحضمي وأبو عمار والمعنى وهي واللفظ له واللفظ لفظ أبي عمار قال أتاه رجل فقال يا رسول الله wani mutum ya zo ya ce ya manzo Allah halattu na halaka na ga lokaci ya ja ko ba babu na yana da ɗan yawa sai mu tsaya ana ko ba ka ba don ka don akwai mai tafiya har biyu sai je da keke ko sai mu tsaya ana abin da faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya taimara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك